raƙar so yau amini zuciya ta zafi take Assalamu alaikum. Alaikum Yau an rusa tanadina. lafiya ka zo ku tsaya min akai to da ƙarshe dai yau burin ya cika ki je ki aure wanda yake so ni ma na aure wanda yake so Farraƙar so yau an zuciya ta zafi take babu mai magance mi Allah Usman ni ba faɗa wa wallahi eh wallahi na suke riyan ka suke riyan nan wallahi na suke da Allah yanzu da ka suke riyan nan abin ne nayi nayi yayi ya ici ya ici ne kai kanka sai da ni nan wai da gidana wai wasu dinga fita wai ina ci abinci a waje kai sai da ni da ne kan amma kai ka riga da ka san halin da mahaifin kai ke ciki to sai gurbin ka ai shi yace in sake ta da sanin sun sake ta wallahi da sanin sun sake ta sanin sun sake ta ba ku ubangiji Allah zaɓa wani mafi alheri kawai amin amin wallahi tallahi yanzu wani ke dan bin da na shiga damuwa wallahi kasar ta lalace ka abin ke son faɗa ma wallahi ne zina shi ita wallahi Allah za a mana mafi alheri amin amin zuciya ta zafi take babu mai magance